Wani sabon shiri ne na noman rani na shinkafa da gwamnatin jihar Zamfara ta nufaci yankunan da ba su da madatsun ruwa a jihar, inda aka shata kadada kusan 2,200 a matsayin gwaji a yankin gumi. An sha ta samar da bashin kayan aiki kamar ingantaccen iri da maganin kwari da takin zamani da riyojin burtsatse da kuma injunan ban ruwa har ma da kudaden wasu ayyuka da adadinsu ya kai daga naira 180 zuwa 200 ga kowane manomi a kadada ɗaya. gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ya ce wannan shirin marawa ne ga kokarin gwamnatin tarayya na bunƙasa sha'anin noma da wadata ƙasa da abinci e wannan shi ai mun yi alƙawarin Allah ya da zuwa shekara 2018 ko ƙarshen 2017 in Allah ya yarda magana kawo shinkafa daga waje za ta zama tarihi in Allah ya yarda so dole ne zan cewa ba magana ce ta baki ba magana ce ta aiki shi yasa kowace jiha ta tahi tsaye kamar yadda ga a nan ko jihohi su tashi tsaye ganin cewa an tabbatar da wannan cewa kuriri da gurin gwamnati tarayya ya cika na ganin cewa akalla muna iya ci da kanmu da abinci musamman abin da aka yi bukata na shinkafa da abin da kama da su. To kowane irin tasiri wannan shirin zai iya yi ga sha'anin aikin gona a jihar tambayar kenan da na yi wa wasu manoma da suka amfana da sabon shirin. Sunana Muhammadu Lawal Gumi, ni manomin shinkafa ne na rani alhaƙiƙanin gaskiya ni ganin na gwamnati ta yi tunani kwarai saboda mu gare mu ba ƙaramin gaba mun ka samu ba a baka injin a baka taki a baka magani a baka shinkawa maimakon canza sai mun yi ta wahala ka sai injin in baka da injin ka ɗauko haya yanzu ga gwamnatin jihar zamfara ta raba mu da wani abu to sai dai wasu manoman sun koka akan tsadar wasu daga cikin kayayyakin da aka basu bashi a cikin shirin sunana mansur garba janju na gumi irin gehen iri gehen rijiya wanda rijiyar nan gwamnati ta mu ita akan dubu goma sha biyar wanda mu mu da mu gina rijiyar nan da kanmu kuma laborar mu su gina mana ita suna gina mana ita dubu shida ta yi tsada ta kamar dubu bakwai iri ya mana tsada bisa ga muka sayi ne kasuwa da tsada mu so shi dubu uku wani wuri ma Allah muna iya samu ne dubu biyu da biyar amma gashi mun gani ana yawo ga malaman gona na cewa dubu ishirin kuma haka yake rubuce dubu ishirin. amma ba ka ganin cewa watakila wannan irin ingantacce iri ne ba irin wanda kuka saba sai ba kuma rijiyar ma yana yiwa ba irin wadda leburorin ku za su iya gina ba ce. a ai rijiyar ai leburorin na namu da muka amfani da su muna suna gina mana ta dubu shida dubu bakwai suna ko yanzu gwamnati ta zo ta janga da su ta wata hanya sun ka zo sun ka gina mana ɗan rijiyar iri kuma shi na wannan manka san muna ta'ammali da shi ko dodi. sabon shirin dai na gwaji ne da aka kaddamar da shi a yankin gumi wanda gwamnatin jihar ta ce dorewarsa da faɗaɗarsa ya ta'allaka ga nasarar da aka samu a wannan kashin na farko murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gumi a nigeria.